fargabar yaduwar cutar nan ta lasa fiba daga beraye da kuma ta coronavirus daga kasashen ketare ya sanya hukumomin najeriya ɗaukan ƙarin matakan rigakafi ya fi magani ga cutar lasa fiba jami'an lafiya na ƙara faɗakarwa kan tsabtar muhalli da hana duk yadda beraye ya za su shigo gidaje ko wajajen da jama'a ke hada-hadar yau da kullum mahmud muhammad ministan muhalli ne na najeriya akalla an tabbatar da kusan mutane 29 sun mutu an kuma samu masaniya cewa wajen mutum 195 sun kusan kamu da wannan an sa musu ido to daɗin abin da yake allah sa wannan cutar tana da magani da zaran an gano aka fara ba da magani to akan samu waraka na farko dai mun san daga inda cutar take fitowa daga bera da yawa dalilin da yake kawo bera wuri shine idan an bar wuri da ƙazanta ko ana barin abinci abubuwa da bera yake zuwa nema in har yana zuwa ya tarar to zai ci gaba da zuwa amma in ya zo so ɗaya so biyu bai tarar da komai ba zai sake dawowa ba saboda haka mun ilmantar da mutane su tabbatar da suna tsaftace muhallinsu bola kada a rinka zuba ta kawai nan kusa da jikin gida kawai kuma a barta a buɗe ga cutar corona virus da tuni ta hallaka mutane a ƙasar sin da wasu ƙasashe Najeriya na bin matakan sa ido kan duk waɗanda za su shigo ƙasar musamman ta filayen jiragen sama. jami'in ma'aikatar lafiya dr ibrahim kana ya bayyana girke jami'ai a filayen jirage don sa ido ga duk baki don ɗaukar matakan nan take in aka samu wata alama ta cutar watan screening da ake yi ba wai sai an keɓe mutum an ce a gwada shi ko a mai haka ko a mai haka ba na farko akwai na'urori da muke da su a nan filin jirgin da ke gwada ainihin temperature watan a zafin jikin mutum kenan to na'urar ta gwada mana akan cewa lalai jikin mutum temperature ɗin ta wuce yadda ya kamata to sai a keɓe shi maza maza-maza na farko kenan na biyu muna kuma da ma'aikata yanzu ma an horar da su musamman su tashi su rinka duba duk wani mutum mai mura da ya wuce mura da ka zo ka gani to shi ma wannan ana keɓe shi idan mutum ya shigo shi ma yana masassara ko yana tari yawan tari dai a cikin layi ya sako daga jirgi to wannan shi ma tabbas mun ɗau mataki yanzu shi ma za a shi a duba shi a mai gwaje-gwaje a tabbata a kan cewa bai ɗauke da wannan ƙwayan cutar nan ta coronavirus haka mataki kenan da mu ta muka ɗauka ga cewa muni bai shigo da wannan ƙwayan cutar zuwa najeriya ba duk da ajiyar zuciya na rashin shigowar coronavirus najeriya zazzabin lasa ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin najeriya ciki kuwa har da jami'an kiwon lafiya sale shehu ashaka murya Amurka, Abuja, Najeriya.